aminci kuma ga tsananin kyauta ga mai tsananin kyauta shi annabu baya aninanci yan wawar mu da sake dawa cikin wannan shiri din kuma kamar yadda muka tafi kafin hutu malam ya tabbatar mana da cewa alkur'ani mai girma yana da tawili sawa'un ayoyi ne wanda suke muhkam kamar yadda aka ayata ambata ko kuma mutashabe to saboda haka yanzu insha Allah za mu ɗora tare da yi wa malam sabbin tambayoyi insha Allah ta'ala akramakalla dangane da shi bayan wannan mukaddima da kuka gabatar za mu so mu tambaya akan shi unwanin nan namu na yau cewa imam ali da kuma tawilin alkur'ani to shin akwai wasu ruwayoyi maganganu daga cikin zantuttuka na manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi imam ali alaihi salam zai yi yaƙi akan shi tawilin alkur'ani din na'am to malam anas kamar yadda ka yi wannan magana din cewa akwai mm. ruwayoyi ko wani abu mm. saboda shi abin da ya shafi wannan magana ta ta'awilin alkur'ani ko kuma wannan magana ta amirul mu'minin wanda abin da ya shafi shi mm. cewa amirul mu'minin ne manzon Allah ya magana kan zai ta'awilin qur'ani ko ko wani ba ma damar ba mu fahimci wannan al'amarin ba mm. ba za mu taɓa fahimtar ya ƙoƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ba a mm. wancan zamani mm-hmm. shi kan shi na lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mm-hmm. wato mas'uliyoyi ne guda biyu mm-hmm. akwai mas'uliya mm. ta tanzili yaƙi akan tanzilin alƙur'ani akwai mas'uliya ta yaƙi akan ta'wilul ƙur'an mas'uliya guda biyu ce hmm. kuma kamar yadda malamai suke magana cewa hmm. babu wani sharaɗi ko wata darura da take nuna cewa hmm. dole mutum ɗaya ya tsayu da waɗannan matsaloli ko mas'uliya guda biyu mm-hmm. eh, ni ma da zan yi tambaya in ce to shi manzan Allah lokacin da aka sauka da alkur'ani ba za mu iya cewa ya yi yakin duka guda biyan ba saukawa da tawilin gaba ɗaya an yi a hankali a hankali mm-hmm. malam anas to insha Allah eh, wai mm-hmm. bahaushe na cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a ba a je ba haka ne idan mutane suka ba mu lokaci a mm. hankali hankali za mu isa mm-hmm. amma yanzu a shimfiɗa cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. shin a aiki da magana ya nuna cewa mm. ali alaihi salam zai magana zai yaƙi mutane akan ta'awilin alkur'ani koko mhm. sannan yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka zamu fahimce shi mhm. sannan da yaƙoƙan da suka biyo bayan manzon Allah na waɗannan kalifofi guda uku ko kalifofi guda hudu mhm. cewa wannan yaƙoƙa da suka yi yana bisa sharaɗi ko ko baya bisa sharaɗi suna da ijaza su yi wannan yakin ko ko ba su da ita suna da haƙƙi su yi wannan yakin ko ko ba su da shi idan ba mu fahimci wannan ba hmm. ba za mu taɓa fahimtar yaƙoƙan da ali alaihi salam ya yi hmm. da su ma'awuya da sauransu ba hmm. saboda ai shine zaka ga saboda waɗanda suka kasa fahimtar menene saƙon da ali yake ɗauke da shi shine zaka ji ya ce wancan ya ce sayyidina muawiya ya yaƙi da sayyidina ali radiyallahu anhuma kuma dukansu a ce masu radiyallahu anhuma mm. wannan kwata-kwata hankali baya kama wannan kuma bai yarda da wannan ba mm. duk wanda ya tafi a bisa wannan mm. to ka aza mashi dan ba na rishin hankali mm-hmm. saboda cewa sayyidina ne saboda ba zai taba yiwa yanzu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yana yaki da annabi Musa ka tara suka ce gaba ɗaya masu gaskiya ne ba mm. ba zai yi ba misali mm. a misali dama muke mm. kawa a misali idan ba mu fahimci wannan maganar muhimmanci na ta'awilin alkur'ani nan ba ba za mu taɓa fahimtar yaƙoƙan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi da yaƙoƙan da kalifofi suka yi da yakin da Ali alaihi salam yayi da sauran waɗannan mutane da suka biyo bayan shi mm-hmm. kenan duk abin da mm. wannan hadisi na ta'awili idan muna da shi mm. duk abin da yake aikin da ali alaihi salam ya yi mm. ya yaƙi ne a bisa ijaza ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm-hmm. madamar ali yana nan wani ya yi saɓanin abin da ali ya tafi da shi mm-hmm. sunan shi ba daidai ba mm-hmm. wannan daga ciki za mu fara hmm. cewa da gaske ne akwai wannan ruwayoyi ko ko babu malam anas hmm, hmm. za mu fara a cikin wannan littafi sharhu mishkilil athar don masu nunawa za su taimaka su nuna mani wannan littafi wannan sharhi na wannan littafi nawa ta'alifu al-imam al-muhaddith الفقيه المفسر أبي جعفر أحمد bin محمد بن سلامة الطهاوي wanda ya zo duniya shekara ta 239 ya bar duniya shekara ta 321 kuma yake cewa wanda ya haƙaƙa wannan littafin wanda ya haƙaƙa wannan littafin mutane su diwa shu'aibul arnaut Eh, juz'i na nawa na goma hmm. mu'assasatun risala su hmm. suka buga wannan littafi gashi hmm, yake cewa a cikin wannan mujalladi juz'i na goma yake cewa a shafi na 237 malam anas a nan ciki hadisi dogo a ƙarƙashin wannan babi da yake magana babu bayani mishkilu ma ruya an rasulillahi gashinan gashinan inna minkum man yuqatilun nas hmm. wannan shine abin nan din uh, anawil na ah, babi unwanin babi hmm. uh, idan muka diba a ƙarƙashin hadisi na dubu hudu hmm. da ɗari biyar uh, dubu hudu da hamsin da takwas mhm. hadisi ne daga abi sa'idin qudri mhm. yake cewa radiyallahu anhu yake cewa kala mhm. kunna na yace kunna ƙo'udan nan tadhiru rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ja ilaina min hujrati aisha yake cewa na aluhu farama biha ila aliyin alaihi salam sun majalasa faƙala inna minkum laman layuƙatilanna ala ta'wilil ƙur'an kama ƙataltu ala tanzilihi abi saidul al yake magana cewa suna zanna wata rana da manzan Allah mm. ko sun kasance suna jiran manzan Allah mm. suna zaune suna jiran manzan Allah ya zo ya fito bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito daga ɗakin Aisha mm. yake cewa sai takalmin shi tsinki mm-hmm. sai manzan Allah sai miƙa ma Ali alaihi salam mi wannan takalmi mm-hmm. domin gyarawa domin gyara sun majalasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna faƙala sai yake cewa in daga cikin ku lallai mm. wallahi da mm. wannan laman mm. lamun ce ta rantsuwa mm-hmm. da kuma ta'akidi ya ce talanna ala ta'wilil qur'an mm-hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce masu waɗannan sahabbai cewa wallahi daga cikin ku tabbas mm. akwai wani mm. wanda zai yaƙi domin ta'awilin alƙur'ani mm-hmm. kamar yadda na yaƙi a kan saukar alƙur'ani faƙala abubakar mm. ana manzan Allah yake cewa ana ƙala la sai manzo Allah ya ce a a ba kai ba ne mm-hmm. Mm-hmm. wato tambaya yake kenan abubakar ya tambaya mm-hmm. ana wato ni ni ne manzo Allah sai manzo Allah ya ce mai ba kai ba ne ƙala umar ana ya ce ni ne sai manzo Allah ya ce a a ba kai ba ne walakinahu khasifun na'la fil hujra sai yake cewa sai manzo Allah yake cewa ba kai bane Umar ba Abubakar bane sai dai wancan ne ko kuma wanda yake gyaran takalmi mhm. a cikin ɗaki mhm. in ji manzan Allah mhm. ibara mai kyau yake cewa ƙala raja zubaidi yake cewa fa'ata rajulun alai aliyan fi rahba yake cewa faƙala ya amiral mu'minin ali alaihi salam kenan mm. yake cewa hal kana fi hadisin na ali shay'un wato wani ne ya zo yana tambayin eh, imamu ali alaihi salam hmm. yake ce mai ya amirul mu'minin hmm. shin a cikin wannan hadisi hmm. akwai wani abu hadisin nan na gyaran takalmi wato wannan shi daga baya ne kenan yake daga baya shi kuma wannan wani ne ya eh. amirul mu'minin yana eh. nuna a zamanin zamanin kalifancin kalifancin ali alaihi salam na zahiri kenan na zahiri yake ce mai ya amirul mu'minin ya shugaban mu'minai shin a cikin wannan hadisi na takalmi hmm. akwai wani abu shi ya ji hadisi yawa ya ji hadisi akan takalmi to bai gane falalan me a cikin to me a cikin shi wannan hmm. kawai hadisi na ana gyaran takalmi ko wani abu hmm. yake tambaya ali me a cikin shi sai imamu ali yake cewa qala ali kenan alaihi salam allahumma innaka latashhadu annahu mimma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusirruhu ilayya na'am hmm. yake ce mai ka sani cewa wannan magane hmm. da kake tambaya ta daga cikin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. ya kasance yana ba wato sirri ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya ma akan shi wannan magana a kan shi wannan magana wato sirri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga tun daga nan ya kamata mutum ya fahimta yake cewa shiwa imam tahawu a karkashi yake cewa isnaduhu sahihun isnaduhu sahihun wannan in ji wa hmm. in ji tahawi hmm. mala anas idan muka tafi a hadi littafi na gaba hmm. a cikin da ya tabbatar da shi wannan hadisin wannan cewa akwai wanda zai ali alaihi salam shine hmm. zai yaki akan tawilin alqur'ani hmm, a cikin wannan masari na biyu ce sahihu ibn hibban a cikin wannan ni mujalladin kamar da nike magana wato duka juz'an shi ne nike da shi na'am yasa yake da girma haka kamar na'am to shikenan yake cewa a cikin wannan shafi na ɗari na dubu ɗaya mm. da ɗari takwas da hamsin da uku mm. wannan a cikin eh, kitab na mm. ikhbaru an manaƙif sahaba mm-hmm. yake to a ƙarƙashin wannan hadisi na dubu shida da da da tara talatin bakwai. akhbarana akhbarana har zuwa da na da wane ne da wane ne har zuwa inda yake magana an abi sa'idin al-khudri yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu inna minkum man yuqatilu ala ta'wilil qur'ani kama ƙataltu ala tanzilihi mhm. qala abu ana huwa ya rasulullah mhm. qala la mhm. qala umar ana huwa ya rasulullah qala la walakin khasifun na'li qala wa kana a'ta aliyan na'lahu yakhsifuhu yake cewa kamar da wancan dai hadisi ne mhm. yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam shi wannan abi sa'id yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam yana cewa daga cikin ku akwai wanda zai yaki mhm. akan eh, ta'awilin alqur'ani kamar yadda ni na yaki akan tanzilin Alƙur'ani saukar da Alƙur'ani. Mhm. wannan daga cikin magana ta biyu masdari na biyu mm. masdari na uku a cikin wannan littafi sharhu sunna ta'alif al-imam al-muhaddis al-faqih al-husain bin mas'ud al-baghawi wanda ya zo duniya a shekara wanda ya zo duniya a shekara ta 421 ya ba duniya ta ya ba duniya a shekara ta 516 ta haƙiƙ zuhairu shawish da kuma shu'aibul arnaut juzi'i na goma al-maktabatul islami daru ibn hazm su suka buga wannan littafi a cikin wannan mujalladi shi ma dai duk dai magana wannan hadisi ne don tabbatar da cewa ya zazzo a wurare hmm. yake cewa duka dai maganganar ɗaya ce hmm. daga abi sa'idin al-khudri hmm. khudri qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sallam ina. min minkum hmm. man yuqatilu ala ta'wilil qur'ani kama qataltu ala tanzilihi hmm. qala abu bakr ana huwa ya rasulullah qala la qala umar ana huwa ya rasulullah qala la hmm. walakin khasifun na'li qala wa kana a'ta aliyan na'lahu yakhsifuha shi dai ma shi ma dai wancan hmm. hadisin ne hmm. ya ƙara kawowa sai yake cewa ƙala abu abdullahi alhafiz haza isnadun sahihun hmm. masha Allah shi ma yake ga magana ya ce waƙad waƙad tajja bi mithlihi al-bukhari wa muslim fi sahi fi sahih yake cewa wannan abu abdullah ya ce alhafiz ya ce wannan isnadin shi sahihi ne mm. sannan yake cewa kuma muslim wato isnadin mm. muslim ya kawo shi irin wannan isnadi din mhm. a cikin littafin shi da kuma bukhari duk sun kawo mhm. Allah ya tahalin shi isnadin isnadin wato isnadin shi na'am su waɗanda suka ruwaito din kwaran gaske mhm. isnadin shi a wurin muslim da bukhari hmm, karbabbe ne karbabbe ne amma ba su ruwaito hadisi ba kawo shi ba saboda mi saboda ya saba ya saba ma aqida su ya saba mu tafiyar su ta gaba da ali alaihi salam a cikin almustadrak al sahihain mm-hmm. wato abin da ya yasa muke kawo masadir mabambanta duk dai tabbatar da ruwaya ne mm-hmm. da mutane su fahimta malaman musulunci mm-hmm. al'umma musulmi sun tafi akan cewa wannan hadisi ingantacce ne sanadin shi da kuma sai hancin shi hmm. gaba daya da matan ba wani mulazama cewa bukari ya kawo ko bukari bai kawo ba ko musulmi ya kawo hmm. wani abu da ban mamaki yadda mutane suka dauka ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke cikin bukari ku dauke shi hmm. abin da duk ba gani ba a cikin bukari ko musulmi kar ku dauka dan haka ba ruwan mu da akwai shi cikin bukari ba a cikin bukari sanadi muke magana haka ne wannan yake magana a cikin eh, al-mustadrak al-sayyani kamar yadda na kawo a cikin mujalladi na uku yake magana a ƙarƙashin wannan hadisi na 4663 shi ma dai daga daga shi abi sa'id al-khudri din ne yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qata'at na'luhu mm. fatakhallafa ali eh, eh, fatakhallafa ya yaqsifuha mhm. fa masha kalilan mhm. kaga nan kuma sai aka ce manzan Allah ya dan tattaka kaɗan mhm. amma waccan ruwa ta fi dacewa da ya aka ce manzan Allah ya zauna mm. ya jira mm. tunda ba takalmi kalmi a kafar shi yake cewa mm. inna minkum man yuqatilu ala ta'wilil qur'ani kama qataltu ala tanzilihi fastashraf laha yake cewa alƙawun wa fihim abubakrin wa umar ya ce ƙala abubakar ana huwa ƙala la ƙala umar ana huwa ƙala la walakin khasifun na'al duka waɗannan da yawanci hadisi ne mun riga mun fasara shi sai ke cewa ya'ani aliyan wato ali ne ake nufi shi ne ce mai gyaran takalmi ali ne ake nufi fa'atainahu fabasharnahu falam yarfa bihi ra'asahu ka annahu qad kana sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabai suka taho da gaugawa cikin sauri don a mai bushara suna ma ali bushara wanda suka faɗi sai suka ga kwata-kwata babu wani damuwa wato kamar ali dama ya ji wannan magana a wurin ma'aiki mm-hmm. yanzu ya nuna mu a wancan hadisin da muka karanta mm-hmm. wanda imamu ali yake cewa ni. Mm-hmm. wannan sirri ne da manzo Allah kasance yana yana gaya mani ah, wannan saboda haka a ranar shi a wurin shi ba sabon abu bane a ranar ba wani sabon abu bane tun da dama manzan Allah ai shi ne wacce magana da Ali yake magana na cewa ina kwana da manzan Allah yana dura mani ilimi durawa wannan duk abubuwa ne da suke hmm. bayyanawa hmm. ali kaɗai ke da wannan imtiyazi hmm. mala anas daga cikin masdari da za mu nuna kuma za mu tsayu kan wannan magana ta wannan masdarin da za mu nuna shine malam albani a cikin littafin shi silsila ya kawo wannan magana kuma ya dora da wata magana A kai. wannan gashi a mujalladi na biyar mm. ya ce silsilatul ahadisi sahiha mm. wa shay'in min fiqhiha mm-hmm. wa fawaidha mm-hmm. muhammad nasiruddin al-albani mm-hmm. al-mujallad al-khamis mm. maktaba har zuwa riyad su suka buga wannan littafi wato a mujalladi na biyar albani a cikin shafi na 639 ya kawo wannan a ƙarƙashin hadisi na 2487 mhm. yake cewa inna minkum man yuqatilu ala ta'wili hadhal qur'ani mhm. kama qataltu ala tanzilihi mhm. fastashrafna wa fina mm. abubakrin wa umar mm. faqala la mm. ولكنه خاسف النعل يعني أليا يعني أليا كما يدي كاو إبارة سويس كتير رضي الله عنه يعني أليا ما شاء a cikin wannan shafi a cikin shi littafin malam albani a cikin malam albani kuma sahiha din sahiha hmm. kuma bai ce mai rauni ne bai ce mai rauni ba ne mm. dukkan su mm. sun inganta shi mm-hmm. dukkan su ya ce sahihun ala shart shaikhai mm-hmm. ila mutane su diba haska mana wannan ya ce sahi mm-hmm. sahi malam anas kai malam shi malam albani kuka kirga mini wadda nawa kai malamin ta ne sahi <laughs> in ɗari ce ma dai eh, wadda take ja'iza wurin ku ɗauka ku eh. yadda ba ta wadda kuke gaba <laughs> sahi kawun ala shar'in shaykhain eh. wa wafaqahu az-zahabi wannan mutumin mm. ya kawo wannan ruwaya din mm-hmm. amma ƙarin da yayi mm-hmm. na magana shi inda yake nuna maka waɗannan mutanen tsananin gaba su da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa hatta malaman shi'a ba su bari ba albani a matsayin shi wanda yake ikirarin shi mu ne mai bincike ne mm, bincike da bibiya al'amura na addini mm, mm. daban mamaki irin raddi ko kuma wata ruwaya da zai kawo a irin wannan tafiya ta mhm. bayan ya ce sahihi din ne bayan ya ce sahihi ne mhm. wato shi wannan abin da ya sa na kawo wannan magana shakali mhm. kila ruwaya za ta iya zuwa da wani nau'i daban akan wannan nau'in da muke karantawa ta sha bamban ta sha bamban wato wata kalma kila ta iya bambanta da wannan kalmomin da muke karantawa amma albani da ya zo yana sanya ma malamin shi a raddi mm-hmm. a kan ruwayar da ya gani sabanin wadda shi ya sani mm-hmm. sai shiga magana mm-hmm. yake cewa tambihun shi albani a cikin wannan shafi na ɗari shida da arba'in yake cewa kad habata abdul husaini a shi'i fi muraja'atihi tabbas malam abdul husain ma'abocin littafin almuraja'at kenan ni ke wannan karin ba eh. amma tunda ya ce cikin muraja'at eh. ya ce tabbas malam abdul allama abdul hussein wato sharfuddin kamar yadda kowa ya riga ya san shi mm, mm. yake magana tabbas ya rude mm. wato shi albani ke cewa sharfuddin allama ko kuma abdul hussein kamar yadda ya kawo littafin shi dan shi'a ya rude a cikin littafin shi na murajat mm-hmm. fi takhrij hadal hadis mm-hmm. khibban ajiban yake cewa rudewar da ya rudewa ce ta ban mamaki a ina a wurin kawo hadisi shi wannan hadisin wannan hadisin mhm. wace irin rudewa ce mm. allama sharafuddin ya yi mhm. ma'abocin littafin almuraja'at mhm. a wannan in ka taho ya ka kawo surutun shi har zuwa inda yake wannan magana din a cikin shafi na 641 yake cewa tambihun ukhar hmm. a wannan tambihin hmm. ban da wancan tambihin da yi hmm. wannan wani tambihin ne daban yake cewa laqad saqal hadisa shi'iyyu al-madhkur fi hashiyatil kitab mhm. yake cewa shi Allama Sharafuddin mhm. ya kawo a cikin littafin shi mhm. wanda aka ambata mm. a cikin hashiyar littafin nashi mhm. wanda aka ambata ya ce a shafi na ɗari shida da mi mm. da sittin da shida bilafzi kama kutiltum ala tanzilihi ai can bayan muka karanta duk da muke karantawa mm. kama kataltu mm-hmm. amma nan sai ya ce shari abin eh, eh, allama sharafuddin mm-hmm. a cikin rude wadda yi mm. saboda rudin shi ma sai ya kawo ruwayar ba daidai ba mm-hmm. a cikin ruwayar da ya kawo ba daidai ba shine sai ya canza wannan kalma din mm. a lafazin da manzan Allah ya ce kataltu nan kuma sai ya ce kama kotiltum ala tanzilihi mun sha karanta ruwayoyi mm. daban-daban mala'ansu mu kan waɗanda da ke almajirai ba malamai ba hmm. makarantar ruwayoyi masu lafazza daban-daban daban kwarai kuwa amma abin da suke isarwa kwara ɗaya ne kwarai kuwa amma mai albani yake nunawa nan wurin mm-hmm. saboda gaba da kiyayya da hassada da malaman da gidan annabi da malaman shi'a yake cewa fa harrafa qawluhu hmm. wato shi allama hmm. sharafuddin mhm. ya yi taharifi mhm. na maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa kataltu mhm. wato a wacce ruwaya shi da alwani ya iya sani ya kai gare ta kataltu ce amma a wan shi kuma ruwaya da sharafuddin ne allama sharafuddin ya kawo sai ka kutil kutiltum sai ya ce wannan taharifin lafazin manzan Allah ne ya ce ha zuwa ila ƙauli ya canza kenan ya canza mm-hmm. canza mm. maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam da gangan ya ce ha zuwa inda yake cewa ila ƙaulihi qutiltum mm-hmm. ya ce ramzan mm. gamzan mi mm. fi sahabati mm-hmm. gamzan fi sahabati ya ce wa ƙa'nan minhum wato shi fihim hmm. hmm. ya ce allama hmm. eh, sharafuddin mhm. ya yi kawo wannan magana ce saboda ai manzan Allah abinda wannan damirin yake magana kamar yadda na kutiltum kamar yadda aka yaƙe ku kamar yadda na yaƙe ku akan sauka alƙur'ani to haka shi ma zai yaƙe ku akan mi tawilin alkur'ani mm. sai ce wannan mulafazin mm. daga sharafuddin daga ne mm-hmm. saboda mi mm. saboda cin mutunci da cin fuska ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda mi saboda sharafuddin dan shi'a ne mm-hmm. Allah ban san ko sun ko sun diba mani a to yanzu dai lokaci da ya kare eh, karin bayanin mu da zamu yi eh. Eh, kan wannan mm. shine cewa mm. wannan maganar mm. za mu tsayu a kanta a mm-hmm. satin da zai zo Allah ta dare cewa wannan magana din wadda shi sharafuddin wadda sharafuddin ya kawo shin sharafuddin shine asalin wani ƙari ne yayi dan yana gaba da sahabbai Koko sharafuddin akwai inda ya nakalto allama albani bai kai ga wannan ruwaya din ba hmm. ko kuma ya ganta shi kuma ko ya ganta hmm. ya rufe idan shi gamzan din shi ma shi ma gamzan hmm. ga iyalan gidan manzon eh, Allah hubban ga makiya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗayan biyu dole ya zama to Allah ya kai mu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu gani za mu ɗauko magana nan ta sharfuddin da ya kawo a cikin wannan littafi na shi suna almuraja'at sannan za mu gani shin akwai littafin sunna mm. da ya kawo wannan ruwaya da irin wannan shakilin mm. ko wannan nau'in mm. ko ko babu karyar da shi'a ce suka saba yi kamar yadda wahabiyawa izala salafiya suke cewa 'yan shi'a suna yi ko ko ba haka bane mm, insha Allah wal azim zamu da kansu bane da Allama Allah Albani muhakkiki ne ko ba kafin satin za su duba su ma masu kallon insha Allah wal azim to da masu kallon mu masu kuma bincikawa a cikin masu kallon to da fatan insha Allah za ku taya malam kuma wannan bincike kafin sati mai zuwa saboda haka yanzu zamu je hutun takaitaccen lokaci za mu dawo domin ah, mu ji ku kuma naku ra'ayoyin insha Allah mai dalla-dalla warai haka ne. Matsayin shorafa fito ka faɗi lokaci ya yi haka ne. Ga mai ƙwato ‘yanci ya zo ya raba a gidan kowa. haka ne. Baban Sayyid Ahmad Al-Zakzaki mai kogin baiwa. Ƙwarai haka ne. Na Hassan Nasarullah.